الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سألوك أني سكتي عيشة أكاكا بأن تاشي بني فالمبحث الأول الطائنون في الجامع الصحيح وأحدافه وأن سكي سوكا أكل لتاف بخاري دكما منفوفونسو المطلب الأول الطائنون في الجامع الصحيح malam yace qabla al-hadisi gabanin mu tattauna an al-mu'asirin allazi ko qabla al-hadisi gabanin wannan zamanin an al-mu'asirina gabanin wannan zamanin kafin mu tattauna akan ɗan wannan zamanin alladhina tsa'anu wa'inda suka yi suka fil jami'is sahih a cikin littafin al-imam al-bukhari labudda min al-isharati ila man sabaqahu dole mai mishara ishara zuwa ga waɗanda suka gabace su bi ta'ani a wajen suka fi sunnati a cikin suna min na waɗanda suka gabata faqad kanu almarji'iyyati alula sun kasance su ne marji'i na farko makoma ta farko lil mutaakhirina wal mu'asirina ga waɗanda suka zo na ƙarshen da kuma waɗanda suka na wannan zamanin wa aktharul firqi wat tsawa'ifil mu'asira mafi yawancin firar ƙungiyoyi da ɓangarori na wa'in zamanin taltaɗi fil usul to tana haɗuwa da na farkon a usul wal aqaid da kuma aqidu ma al firq al munharifa al tare da ƙungiyoyi karkatattu wa'in suke da daddin wa a ashhar al firq fi sunna daga cikin mafi shaharar ƙungiyoyin da suke sukar annabi suka sunnar annabi kadiman a da maye ne awalin al khawarish wa humul firqa almuntasiba lil islam ita jama'a ce wacce take jingina kanta zuwa ga addinin musulunci bal ma hasali take ganin ita ce layin gaba akan addini da yawa daga cikin matasa yanzu ba sa bambanci tsakanin alfi'atul bagiya da alfi'atul maria haka an samu wasu masu wasu tunani idan ɓanna na faruwa a cikin ƙasa duk malamin da zai yi magana ya ce ɓanna kaza na faruwa ba daidai ba ne a mumbari a gyara ko da da harshe na nasiha zai yi shi ko da shugaban ya kulle kofa ya ƙi saurara kowa sai kada sun ce masa ai kawalisi wannan manhajin da ya ɗauka manhaji ne nawa na kawarish ba su san me kawarish ba su kawarish su idan akwai shugaba musulmi sai sun kaffara shi sannan su kaffara mustama a ɗan shi ɗaya su koma gefe su kaɗai ne musulmi su ne shi da haka wanda suke da ƙudurin daga shugaban har wanda ake shugabanta kowa kafiri ne su kaɗai ne musulmi wannan su ne shi da haka an samu wani ba waye magana akan mumbari ma a ya ɗauki makami ma yana faɗa da gwamnati idan yana da tawili ne ko akwai wani abu da yake nema a gudun gwamnati ya kamata ta mai ba ta mai ba da wannan sunansa albagi ba sunansa kariji ba shi yasa dan tawaye ake ce masa wannan yasa ko ga bangaren suna na Aisha da Talha da waye da aka saka cikin alfi'atul mi bajiya, to wannan shine da haka walahum walahum walahum itiqadatun suna da aqidu kasiratun masu yawa batila na banna wa yu'adduna ana kirga su min awa'il na farko waɗanda suka fara suka fi sunnatin nabawi akan sunnar annabi fa imamuhum shugaban su zalika rajul wancan mutumin alladhi tara da alin nabi sallallahu alaihi wasallama fi wanda ya bujiro da annabi ya fito na fito da shi sanda ya raba abu fa ya ce wallahi inna hadhihi Kisma. wannan rabon da aka yi ma udila fiha ba adalci ba wa ma urida biha hulla ba a nufa Allah da ita ba mun san riga mun san wannan kisar ko to za ku ga makiya kullum suka tashi zagin mu sai sai wai mu ne ma mu ne ma ina ganin banda lahadin da ta wuce na yi program a shafin sarki zaki akan matsalar abubuwan da suke faruwa a Najeriya to sai na tsakko maganan cewa wanda ya fara cewa karatun boko da aikin gwamnati a Najeriya idan ka cire mai tatsi ne kafin muhammadu yusuf ya wannan da'awa duk wanda ke najeriya ya san zazzaki ne wannan da'awa to sai zama to mafi yawancin mutanen da ke kasashen waje wanda suke magana da hausa ba su san wannan kabiyar ba sai da na ɗauko ta ina tattaunawa ta muhammadu yusuf ba shi ya fara wannan da'awa ba zazzaki shi ya fara wannan da'awar cewa karatun boko da aikin gwamnati haram ne wasu sun shigo suna ƙoƙarin su ba abin kariya to daga ƙarshe wani ya bugu wai har da ban haƙuri fa in yi haƙuri wallahi yan boko haram din nan fa ba yadda za a yi dole mu haƙura kai mu karɓe su yan izala ne ina ce to kaga matsalar ku kuna da rashin adalci na ce yanzu mutanen nan ba su taɓa kiran kansu yan izala ba ko kaji suna kiran kansu na ce amma ga yan hakika suna kiran kansu yan ɗariƙa amma ku kun ƙi karɓar su amma mu ba su kiran kan san izala kuma ku ce mu karbe su kaga tilka irin isu mutum jiza ka gani bar ma wajen su sun fita tashdidi a kanmu fiye da su ka gani nace to kaga wa'annan suna min sun ce su yan ɗariƙa ne kun ce ba sa cikin ku su kuma su ce su yan izala bane amma kuka ce suna cikin mu wa a duk daga makarantar mu suka fita nace to shi kenan. idan wannan formula taka maka ɗauke ta yanzu kenan kaga mafi yawancin ahalus sunna suwaye malaman su bayan dariƙa ba na ce to natijar da zamu fitar yanzu kaga dariƙa ta haifar da izala izala ta haifar da boko haram ba shi kenan ba shi kenan in dai wannan ne saboda kan mutum ya yi karatu wajen ka daga bayan shi ya koma wani abu kai kana wani abu bayan da za a raba maka shi ko kuwa in kuma ka ce a in haka ne to kaga har yanzu duk jafa'in da yan izala suka zanyo dole a za a dingina ma yan ɗariƙa don mafi yawanci sun yi karatu a hannunsu ko kuwa to wal khawariji su khawariji suke tsona adalata ali suna kayar da adalar sayyidina ali na sharaku da waɗanda suka yi musharaka fi waqa'atayil jamal wa sufin a yakin jamal da sufin wa aidan haka hakanan waɗanda suka yi hukunci bangarori guda biyu wa kullu man radiya bi tahkimihima ga duk wanda ya yarda da hukuncin da suka yi wa yasifunahum suna sifanta su bil kufr wal fusq da cewa kafire ne fasikai ne walihada saboda wannan ne raddu a hadisa suka yi raddin hadisan jamhuri sahaba ba al fitna tun daga bayan da aka yaki duk mafi yawancin sahabbai suka ce ba su yarda da hadisansu ba khawarij daga naka fara samun fitina khawarij yana daga cikin zalunci mafi girma waɗannan mutanen kullum jingina khawarij da suke zuwa ga ahli sunna ba wanda suke yakan su a matsayin aqida mafi yawancin suna yakan su ne a matsayin siyasa amma mu muna yakan su ne a matsayin ta wannan aqidar mu ne yakan su kuma bauta ma Allah muke da shi ko kuwa wannan shine to wannan sune khawarij kuma kowa ya san fitinar da ta faru da yadda suka zo suka kashe sayyidina Ali kuma abdulrahman bin maljam ya yi kirari ya yi waƙi yana ganin ya wani jihadi a duniya wanda ba a taɓa gani ba saboda ya kashe zai na ali mitin suka ce ba yadda za a duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku sai an kashe amru bin sai an kashe sai namu aure sai an kashe sai na ali kuma duk sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. to wayannan sune khawarij da haka tun daga wannan lokacin da haka dan hadisan da suke da alaka da ceto da azabar kabari da waye hawari suka yi inkarin su suka ce ba su yadda ba to sannan saniyan na biyu al-mu'tazila wa hiya al-firqatu al-mashhura ita ce firqa wacce take sananniya al-ma'rufa wacce ta shahara wacce take sananniya bi ara'iha ash-shazza